Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da yau da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na al'adunmu na gado daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar kullum, ni ne Faruk Muhammad Yabo. Duk lokacin da aka yi magana a kan Sokoto ko kuma Daular Usmaniya dai, zaka ji sunan Sheikh Usman ibn ne ke kan gaba. wannan kuwa domin shi ne malamin da ya jaddada addinin musulunci a yankin kasar hausa da makwabtanta sai dai kamin mu nisa a cikin wannan shirin da za ku ji ga wannan. sarki na sakwato. To lura da yadda zamani ya zo da abubuwa masu shagaltar da mutane ga harkokin karance-karance da kuma binciken al'adu da tarihi yasa akasarin mutane a yau na da karancin masaniya akan kowaye shehu usman ibn fodiyo amma na yi takakkiya zuwa birnin shehu ma'ana sokoto kenan inda na zanta da shehin malami a jami'ar usman dan fodiyo da ke jihar sokoto farfesa aliyu muhammad bunza wanda kuma ya bada bayanin shehu usman ibn fodiyo kamar haka shehu usman ibn fodiyo wato wani malami ne wanda sunansa usman ya samu wani lakabin shehu ne kurun saboda sa malami mai tsoron allah wanda allah ya wata baiwa babba wannan baya ce gudun duniya da rashin kwadai duk malamin da ya rike wannan sirrin zama duniya ne allah dauka shi aka allah ba shi to shi yasa a kasar hausa da ma kace shehu ba a tunanin kowane shehu sai shehu dan holiyo alhali in an bi tarihi baron ta riga su karba asibitin musulunci ta da musulunci kamin su amma saboda sanin irin kima ɗaukar da Allah ya bashi gaba ɗaya daga nan habban ba a sunan kowa sai shi in ka koma nan cikin cikin bargu cikin ƙasar dandi kyanga kwai sun rigayi sakwato karɓar musulunci don sarkin su manu kyanga ya ta yi aikin hajji tun ƙarni na goma sha biyar tun ba a yi ganin dan hodiyo ba to amma yanzu ga kyanga ko sunan su baka ji da an ce dan hodiyo an riga an gama komai in ka duba da nufawa ke bugun gaban musulunci ya zo musu suna ganin su wangara suka zo musu tun gaban tahon tahon musu dan hodiyo yau ba wani malamin nufi da ke tashi in an dan hodiyo an gama labari in ka zo nan kasashen mu musamman irin zazzau da kano da ke cibiyar addini da katsina da ta yi suna ga kowane fanni na ilimi manyan malamai da sun zurci katsina babu iyaka yau da ka ce dan hodiyo sai ka da katsina aka haife shi in an ce dan hodiyo sai ka da mutumin sakkwato ne mutumin kano ne in an ce dan hodiyo sai ka da fasasagi ne wato hikima ce da ɗaukaka da allah ya san abin da ba shehu ita amma da ya ba shehu babbar ɗaukaka a wannan karni ba a yi malami irinsa. me yasa ake kiransa da dan fodiyo dan fodiyo ma'ana fodiyo sunan iyayensa ne wannan kuma can su masana tarihin sun san me yasa aka samu wannan me asalin wannan fodiyo amma dai a sanin mu an ce an heshi maratta a wani kauye ko kuma nan wajen galmi ba ma cikin najeriya asalin iyayensa sun fito daga futa toro ana kiran futa toro melle yanzu haka tana ko cikin mali ne ina gani ko cikin senegal me ya fito da iyayen shehu dan fodiyo daga mahaifarsu abin da ya fito da su dama makiyaya ne da masu neman ilimi da ya shi Allah sa suka kare kiyon su da bi bidan ilimin da karantar su Allah suka aihe dan da ya mamaye duniya gaba ɗaya ga suka ne mu salamu dan hodo kenan wanda ke a karni na goma sha da ya zo wannan kasa tamu ba musulunci ya kawo ba jaddada shi yayi ya kakkaɓe masa kura yasa aka mayar da shi yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ce a yi shi gwargwadon iyawarsa abinda kuma ya rage cikin sa Allah ya yi masa to madalla sai dai a kwanan nan ana yada jita-jitar cewar wani shehin malami a tarayyar Najeriya ya yi wasu kalamai da mutumin da bai shiga zaure ba zai same su da nauyin gaske akan shehu usman ibn fodiyo na cewa tajadidin addinin musulunci da shehu usman ibn fodiyo ya yi bai kai zuru ta jihar kebbi ba ko kuma fataskom ta jihar yobe mu tsarin mu na addini ne ba na siyasa bane ko ba wanda ya samu dole akan wani abu wai tajdidin shehu dan fodiyo aikinsa na tajdidin addini ya kai fataskom daga sokoto na ya kai ko zuru bai kai ba. Amma akwai masana da dama da ke cewa bisa fahimtar su Sheikh Dahiru Usman Bauchi bai faɗi wannan kalamai domin rage kimar Shehu Usman Ibn Fodiyo ba kuma ma yana da madogara. Idan ya ce jihadin na sara'in sara na buga in buga bai kai zuru ba ma'ana shek dan bai je zuru kansa yakin ba to ba za a kare tashi ba malam gaskiya kara kare kara mu bi son kai da banna mu ta ci mutane mutunci lalle Usman dan bai je zuru ba bai je ba ga tarihi ba mu je inda je zuru ya yakin ba ko Abdullahi mu da ya zo zuru ba amma muna da cewa Abdullahi ya je har wani gari Kandi nan gaban Bonza nan gaban Kamba mun ji an ci ya tafi to amma lallai ga zati da rai a zo a yi jihadi zuru to ba mu samu malamin da ce dan hodiyo ya je can ba amma da awa dan hodiyo ta wuce duga dugan da baka fata zai kai a duniya saboda akwai rubutunsa akwai wa'azinsa akwai korarsa akwai almajiransa yau su ma mai uwa duniya sai dai duk da haka masarautar abdullahi gwandu da ke jihar kebbi wacce ta fito daga iyalin shehu usmani mafodiyo ta mai da martani a ta bakin sarkin gwandu na goma sha tara mejo almustapha haruna jakolo wanda a cikin hikima shi ma ya ce ai ba jikokin shehu suka je suka yi jihadin gurin ba kakannin nasu ne shi shehu dahiru bauchi suka zo suka rabi tuta gurin shehu dan Fodio suka je suka yaƙi can dan watsa da taimakon addinin musulunci da gaskiya ba da yaudara ba kuma Allah cikin ikon shi ya sa har yanzu darajar su da martabar su tana nan kuma jikokin su na nan su za su iya bashi ansa abin da ya ce amma in har akwai laifi ga zuwa abin nan rashin zuwa fatiskum to sai mu tambayi su shehu dahiru bauchi me yasa ba su fatiskum din ba dan su aka ba tuta su je can su yaƙi Jackie da ya karanta tarihi da ya san ba zuru lokacin shehu dan fodiyo ba ko wani gari can takamamme na kasar zuru zuru asalin su jikokin wani ne da ake kira bani masu uwarsu kuma fatima inono daga kan kasar zamfara take shi yasa akwai wasa tsakanin mutanen dakarawa da mutanen zuru yakin ya ji har can din amma su dakarawa abin da suka yi sun ba shehu dan mutanen shehu dan fodiyo taimakon makamai suna kawo musu to kuma ya nuna cewa ai yakin ba wai na kabilanci bane kuma na tilasta mutane ne don Allah ya ce babu tilas ga addini. Farfesa Aliyu Muhammad Banza ya ce wannan kalaman bai kamata su shiga hannun 'yan jarida ba magana ce ta ilimi da fahimta. In an yi magana akan kure ne muƙaddara kowa bai wuce kure ba kuma shi kure gabawa dole ne saboda halittarsa aka yi idan muka ɗauki abu bisa kuskure muka giɗa shi to mun yi kure ko kuma a faɗi abu bisa ga ilimi amma ilimin ga ba shi ya kamata a kai wurin yan jarida ba yayi nauyi kamata yi almajirai iri ne da malamai su lugude su bisa tsarin addinin musulunci dai cikin hikima da kyakkyawan kalamai ne ake da'awa kuma ma daga cikin kashe-kashen da'awa babu wadda shehu usman ibn podio bai amfani da ita ba ga dai farfesa aliyu muhammad banza da karin bayani su dai malaman abin suka ce da'awa ta kasu kashi biyu akwai da'awa ta baki wadda zaka tara mutane kai musu karantarwa kai musu wa'azi akwai da'awa da zaka aje gidan ka shimfiɗa buzu a zo a yi ilmanturin ka don suka ilmantun za ta su yi wa'azi akwai da'awa ta rubutu wanda ke sai abin da ka rubuta ya je gun da dugadugan ka ba su kai ba to ukun nan gaba ɗaya an shirya dan hudu ya yi su ya tai an shimfiɗa buzu an karantar da shi ina ƙasa sa malama sun koyar da shi ya yi karatu gare su ya shimfiɗa buzu an zo an yi karatu da shi ya ɗauki alƙalami ya rubuta ya tashi ya hau da kansa ya wa'azi kaga malamin da ya samu wannan martabobi guda hudu ya yi karatu ya koyar ya yi rubutu ya yi wa'azi sai zo abin da baya wa a zamaninmu ga malamai matsorta makwadaita jihadi yabba Allah rai ne a kashe waɗanda ta kada su gaba da Allah shi wasu ai wannan shi ɗauka ɗan ya yadda ya je ya ba Allah abin da aka bashi ajiya shi a gashi nan akan ka zan bada abin da ka bani ajiya kai wasu bayana ai shi ɗauka ɗan hodiyo saboda kenan iri na ɗalibi iri na ya iyakance da ɗan hodiyo ƙarya domin yanzu aka tashi daga nan har Rom ka iska littafin ɗan hodiyo da wace ta kai can baya ga yankin ƙasar Hausa da makwabtansu malamai sun bayyana yadda da'awar Shehu Usman Nuno Podio ta ratsa duniya. India Jan Nahudu ya kai India a tambayi malama ta Dr. Sa'adiya Umar Bello ta rubuta littafi akan wata boye Allah uh, Modibo Kilo a India suka zama. Tasirin da Christian a Irteria in ka je akwai Hausa suna Hausa da kai za a yi minti talatin ba za suke faɗa ba amma ko ina ana karatu mu a ma'ari wa shehu dan hodiyo ka kenan jihad dan hodiyo ya wuce ma Ethiopia ya wuce ƙasar su Bilal ya kai ya kai ya kai Irteria ko sai mu koma nan cikin Ingila a faɗin Najeriya gaba ɗaya kundin digiri na uku da aka fara rubutawa a tarihin Najeriya ne wanda Professor Murla sai rubuta shekara ta 1968 ya rubuta shi akan Sokoto Fidda da Sokoto wato lokacin gaba da tura suna ganin ba abin da ba su mamaki kamar da a samu wani mutum ya zo ya kafa wani irin mulki na shari'a na adalci wanda kowa na da yancin kansa kaga da cewa an kafa gwamnati al'amari ya kare babu inda da dan hurbar kai duniya ba yau magana nake maka a cikin Masar a jami'a ta Azhar ita ce babban jami'a littafin Abdullahi Gwan Nasar da shi ake koyarwa da shi a koyar da sarf kenan kaga dan Abdullahi na can misira can ya rasu ka san kamar suna gwandu ko to har yanzu ko yana can yana can misira dole tayin sa kai can ina wata an gane a wata shekara wani malami ke gaya muna a wata jami'a mai suna ko umar qura ko ina an sa littafin usman dan huda bayan libil shaytaniya an zo ana nazarin abin da ke ci ka kenan dan huda Allah bai kai shi haji ba shi aikin suna can makka kana ta ni kuwa wani malamin faransi wani babban bala wani babban bature ne an ce mai jangaye mala aikin da yayi wato yadda Sheikh Usman bin Hodo ya da Hausa a duniya gaba ɗaya ta hanyar waƙoƙin su da ake hada cewa aka ai ta yawo da su sai sakwatan ciye watsu kaga shi ba ko musulmai bane hikimar da yake dubi waƙe-waƙen da masu jihadi suka rubuta har su kwatso a duniya aka haddace su nan iri na ɗalibi ya ce ga inda da shehu ta kai ko ina ta iyakance gaskiya sai dai in karya. Tun wadalla jama'a iyakacin shirinmu na al'adunmu na gado na wannan makon kenan sai wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu kama da don sauran abokan aiki ni Faruk Muhammad Yabo don haɗa shirin na gabatar ke fatan Allah ya bamu alkhairinsa.